وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور يا سعد قلبي كلما أقبلت ضاعفت الأجور وجمعت بين فضائل نور على في القلب نور نور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Bayan gaisuwa irin ta addinin Musulunci tare da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya datar da mu da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan ranar amin summa amin. ‘Yan uwa masu albarka da ke sauraron mu a daidai wannan lokacin. Abu Abdullahi Umar Yakubu Ili ne kamar kullum ke muku lale marhabin a wannan shirin namu mai albarka na ilimi cikin ilimi shirin da yake yin duba na tsanaki akan ayar alkur'ani mai girma tare da gayyato malamai daban-daban domin yin cikakken bayani akan ayar wajen fassararta abin da take karantarwa bayanin sabbin saukar ayar yin cikakken bayani akan darussan da ke cikinta idan kuma akwai wata mu'jiza a cikin ayar za mu yi bayanin ta cikin yardar Allah shirin da ke zuwa muku ta gidan rediyon Dala mai yaɗa shirye-shiryensa a kan mita 88.5 a zangon FM. A kowace rana Asabar da misalin karfe tara na dare cikin yadda Allah. Ku tabbata kun kasance tare da ni domin amfanuwa da abubuwan ilimin da suke cikin shirin. Shiri ne da wani bawan Allah ya ɗauki nauyin kawo muku. Muna addu'ar Allah ya sa masa albarka a iyalansa da kasuwancinsa amin summa amin. A cikin shirinmu na wannan makon, za mu ɗauki babbar ibadar da musulmai a kullum suke aiwatar da ita har sau biyar. Ibadar da malamai suke bayani cewa annabi sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ita ce ta raba tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba. Wannan ibadar kuwa ita ce sallah. Domin samun cikakkun bayanai akan wannan ibadar mai girma, muka ɗauko aya ta ɗari da hamsin da uku da ke cikin suratul baƙara. mun kuma gayyato muku manyan mu da suka haɗa da Alaramma Hassan Muhammad Tahir, Sheikh Zakiyu Ubal Adam, Dr. Kabiru Abubakar Asgar, Dr. Ayuba Muhammad Kaura, Dr. Magaji Falalu Zarewa, Dr. Gwani Salihu Musa.
مما أتيت تعانقات في الدوح أطياق الزهور والكون يهتف ضاحكا رمضان يا بدر البدور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور ما شاء الله a farkon shirin namu kafin zuwa wajen alaramma Hassan Muhammad Tahir za mu karɓi wannan saƙon.
Al'ummar garin Kano kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za a buɗe katafaren kantin suturin adon zamani mai suna BBT Zara Gallery.
A yanzu haka an buɗe wannan katafaren kantin wanda yake makare da kayan sakawa iri-iri da suka haɗar da shaddodi da atamfofin zamani, material da lace. dogayen rigunan mata wato a baya mayafai da sarƙoƙi takalmi da jakunkuna na zamani ga dalla-dallan yajikan maza da na mata domin samun kayayyaki masu kyau da inganci cikin sauƙi da rahusa ba tare da kaje ƙasar dubai ba maza ka garzaya ku garzaya ka tafarin kantin bbt zara gallery bbt zara gallery na nan a layin plaza kusa da bankin uba kasuwar kantin kwari a cikin garin kano a tuntuɓi lambar waya sifili takwas sifili shida sifili shida biyu ba bakwai biyar bakwai shida domin neman ƙarin bayani.
Barkanmu da dawowa. Kamar kowane mako muna tare da Alrabma Hassan Muhammad Tahir domin ya karanta mana aya ta ɗari da hamsin da uku da ke cikin suratul Baƙara. Alramma idan ka shirya bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Alhamdulillah, Sheikh Zaki Ubala Adam da ke unguwar ‘yan kaba a cikin birnin Kano shi ne ya fassara mana ayar tamu a wannan makon. Malam Zakiyu gare ka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم دنگane tafsirin wannan ayar kamar yadda Allah ya karanto ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bi sabri wa sala inna Allaha ma'as sabirin Allah yake cewa ya wadanda ku yi imani ku nemi taimako na hakuri da sallah lalle Allah yana tare da masu hakuri Imam Sa'adi Allah ya rahama masa yake cewa anan Allah subhanahu wata'ala yana umartar mu'minai ne da su danga neman taimako a wajen Allah subhanahu wata'ala a al'amuransu na addini da na duniya da ya ba su haƙuri da kuma juriya wajen yin sallah domin Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne wanda ake neman taimako a wajen sa kamar yadda ya tabbatar da haka a gurare da dama a cikin alƙur'ani mai girma Allah ta'ala yana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai zuwa gare ka muke neman taimako a wata ayar Allah yana cewa fasabarun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun wallahu almusta'an Allah shine wanda ake neman taimako a wajen sa to Allah yake cewa ku nemi taimako a wajen Allah da ya baku haƙuri da kuma yin sallah wanda haƙuri shine kame rai daga fushi da rashin haƙuri da kuma hana ta abubuwan da take so da hana harshe kokawa da kuma tabbatuwa akan hukunce-hukuncen alƙur'ani da sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ibn kasir Allah ya masa rahama yana cewa haƙuri a nan iri guda biyu ne na farko haƙuri akan barin abubuwan da Allah ya haramta da kuma waɗanda suka sa saba masa sai na biyu wanda shine ya fi lada wato haƙuri akan biyayyar Allah maɗaukakin sarki wanda shine wasiyar da Allah subhanahu wata'ala ya ga halitta Allah ta'ala na cewa fa abuduhu wa sabir li ibadati ma'ana ka bauta masa ka kuma yi haƙuri ga bautar tasa amma fa a sani haƙuri shi kadai baya amfanarwa ga komai sai an hada shi da tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala yana cewa innahu man yataqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin lallai duk wanda ya ji tsoron Allah ya haƙuri to lalle Allah baya turatar da ladan waɗanda su yi masu kyautatawa akwai nau'in haƙuri na uku shine haƙuri akan bala'i da musibu to a wannan ayar idan muka duba a wacce alaran ma ya karanto za mu ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da a nemi taimako na samun haƙuri wanda muka yi bayanin sa yanzu da kuma yin sallah a wajensa wajen tafi da al'amuran addini da ma na duniya baki daya wanda mun yi magana akan haƙuri a takaice dangane da abin da ya shafi sallah wanda kamar yadda muka sani sallah dai ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunan addinin musulunci bayan furuci da shaidu guda biyu wanda ita sallan nan wata ibada ce da tuttuka da kuma ayyuka ke bantatu wanda ake nufin sancin Allah da ita ana buɗe ta da kabbara a kuma rufe ta da sallama tana da sharuɗai da rukunai da wajibai da kuma sunnoni ke bantatu da suke da alaka da ita magabata na da da na yanzu sun yi ittifaki akan wajabcin sallolin nan guda biyar wanda yana daga cikin alfanu irin waɗannan sallolin na Allah subhanahu wata'ala ya sanya ta tana hani akan alfasha da kuma munkari kuma ya sanya ta mafi girman taimako wajen samun abin da zai jawo wa mutum maslaha a addininsa da kuma duniyarsa kuma ita sallar nan tana zamantowa gafara da kurakurai da zunubai da kuma tsarkake zuciya da dai sauransu shi yasa Allah ya umarci muminai su nemi taimakonsa da ya horo musu haƙuri da kuma yin waɗannan salloli don su sami alfanu da abubuwan da suke masalaha gare su na duniya da kuma lahira da ƙarshe Allah ya rufe da cewa inna Allah ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu haƙuri wato waɗanda haƙuri ya zame musu ɗabi'a da siffa ta hanyar samun taimakon ubangiji da dacewarsa akan waɗannan siffofin wanda hakan ya sa al'amuran addini da na duniya suka zamo masu sauƙi a gare su ba sa jin nauyin aikata su wanda kalmar ma'a anan Allah da ya ce ma'as sabirina ma'iyya tarayya kenan tana da nau'i guda biyu akwai mai iya amma akwai kuma mai iya kasa mai iya amma ita ce mai iya da ta game kowa da kowa ma'ana Allah subhanahu wata'ala yana tare da kowa da kowa kamar yadda yake faɗa ke cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku a duk inda kuke akwai kuma mai iya kasa wanda ita kuma ta keɓanta ne da masoyan Allah da waliyansa kamar yadda Allah yake cewa a cikin alkur'ani inna Allah ma alladina taqaw wal ladina hum muhsinuna Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoron sa da kuma waɗanda suke masu kyautatawa kuma kamar yadda Allah ya faɗa ga Annabi Musa da Haruna yake cewa innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji kuma ina gani Allah ta'ala ya sa mu dace ya kuma wadata mu da samun waɗannan siffofi guda biyu na haƙuri da kuma juriya wajen yin salloli ya kuma samu daga cikin bayan samunai wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Dr. Kabiru Abubakar Asgar ya yi mana bayanin sababbin saukar ayar tamu ta wannan makon.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم bayan haka yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dangane da fadin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah yake cewa wasta'inu bis sabri was sala inna Allah ma'as sabirin wannan ita ce aya ta 153 ko a cikin suratul baqara to abinda ya faru game da sababin sauka wannan aya shine kamar yadda ya zo a cikin tafsirin zadul masir na al'imamu ibn al-jauzi rahmatullahi alaihi da kuma abu hayyan al-andalusi a cikin tafsirinsa al-baharul muhim shine mushrikai ne suke cewa sayar ji'u muhammadun ila dinina kama raja'a ila qiblatina da sannu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama zai dawo ga addinin mu kamar yadda ya dawo ga alƙi mu wato abin da ya faru labarin yana da ɗan tsayi amma a takaice kwarai da gaske ya tabbata a tarihance cewa manzala sallallahu alaihi salama tsawon zaman shi a garin makka shekara sha uku to yana kallon alƙibla ne ta baitul maqdis amma a cikin san abin da yake so a zuciyarsa da abin da yake fata yana ta fata yana son Allah subhanahu ta'ala ya mayan masa da alƙiblarsa zuwa ga Ka'aba dan ya zama ya dace da alƙiblar kakansa Ibrahim alaihi salam wanda shine awalan nasu bihi kamar yadda wato al-Imam al-Bukhari ya ruwaito daga sahabi Bara'u dan Azib to dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Ahmad ya ruwaito ya kasance yakan yi sallah a Ka'aba din amma sai ya kalli inda yake mafikantan Baitul Maqdis wato kamar a ce arewa kenan da ita to har dai zuwa lokacin da aka yi hijira da aka dawo Madina karo na farko ya ci gaba da fatan wato abin nan ya samu Allah ya juya masa zuwa Ka'aba shine Allah yake cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama zuwa ƙarshen aya to malaman tarihi suka ba da labarin cewa a tsakiyar watan sha'aban bayan watanni goma sha shida da yin hijira zuwa madina da shine aka saukar da falal walliyannaka qiblatan tarbaha anan da Allah subhanahu ta'ala ya juya masa zuwa alqibla ta ainihin Ka'aba ibnu Abbas a cikin riwayar Nasa'i yake cewa wannan shine awwalu ma nusikha fil Islam alqibla to dan haka wannan hadifa ta zama wata babbar wato matsala ce da ta faru wanda ba a saba gani ba a sanadiyar haka zaka ga Allah subhanahu ta'ala ya ambaci juya alqiblan ya maimaita ta a jajjire hawuri uku kaman fadan Allah qad nara taqalluba wajhika fis sama falunwalliyannaka aka sake ce mishi falunwalliyannaka qibatan tardaha fawalli wajhaka sannan aka sake maimaita mata aka sake maimaita wannan dai magana a jajjire wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatar al-masjid al-haram wa innahu lal haqq min rabbik kuma Allahu bighafilin amma ta'malun aka sake maimaitawa a ayat da ke biye da ita kuma cewa wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatar al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatarahu li alla yakuna lin-nasi alaykum hujjatun illa alladhina zalam aka maimaita wannan magana kaga a jejjere har sau uku saboda nauyin magana to da aka juya al-qibla sai zama su musulmai tunda dine na suna bin Allah suna biyayya ga shari'arsa ba su shiga damuwa ko suka yi ta kawo shubuhohi ba sai suka juya suka ci gaba da abin da Allah subhanahu wataala ya umarci su sauran mutane kuma sai suka rabu da'ifa guda biyu yahudawa sai suka mai da abin fitina da wata wato matsala wadda a dalilin ta suka ci gaba da kawo shubuhohi da yin izgili ga addini suna cewa to ba gashi nan ba yana ce muku wai shi yana bin addinin annabawa ne gashi nan ya ce yana bin addinin da annabawan banu isra'ila suka kawo to gashi nan ya daina bin alƙiblus ya dawo alƙiblar maguzawa mutanen garinsu wa- wato ƙuraishi kenan eh, suka yi ta yin wannan Eh, musulmai waɗanda kawai suka samu damuwa shine tunanin to waɗanda suka mutu kafin a canza alƙiblar fa su ne waɗanda Allah ya ba da labari yake cewa ma kana Allahu li yudi'a imanakum Allah ba zai wulakanta ba zai tarwatsa imaninku ba wato sallah ku kamar yadda ya zo a cikin sunan Tirmidhi da kuma asalinsa a cikin Sahih Bukhari to wannan kenan ta wannan bangaren ta bangaren su kuma mushrikan Makka to shine sai suka fara murna suna cewa yawwa al'amari ya bayyana dama mun gaya muku Muhammadu ai zai dawo zai dawo gida to gashi nan yanzu ya fara ya dawo alƙiblar mu domin su har a lokacin ba su gushe ba suna bin alƙibla ta ainihin Ka'aba a cikin burbushin abin da ya saura musu na addini Annabi Ibrahim duk da cewa maguzanci suke yi gumaka ne da su a Ka'abar amma dai ita suke kallo su suna kallanta a matsayin alƙiblar su ta maguzawa shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo alƙiblar a, annabawa kakanninsa su Ibrahima da Ishaqa su Ibrahima da Isma'il Eh, don haka shi yana murna Allah ya dawo da shi a, alƙiblarsa ta iyayensa annabawa su Ibrahim alaihi salam su kuma suna cewa suna suna- suna cewa ai ya dawo alƙibla ya dawo cikin hayyacinsa to shine Allah ya saukar da cewa wasta'inu bisabri wasala ku nemi agajin Allah bisabri ta hanyar haƙuri wa salati da kuma tsayi da sallah inna Allah ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu haƙuri ma'ana Allah yana ma musulmai nuni zuwa ga su yi haƙuri su jure maganganu na batanci da waɗannan bangarori na Yahudu da bangaren mutanen Makka suke musu Ah, wannan shine a takeice kenan game da labarin abin da ya faru aka saukar da wannan aya wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullah Bayanan hukunce-hukuncen da ke cikin ayar sun zo mana daga bakin Dr. Ayuba Muhammad Kaura.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حقيقة صلى da haƙuri abubuwa ne masu girma akan haka ne Allah subhanahu wataala ya umarci bayi da su nemi taimakon Allah akan su Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in ku nemi haƙuri akan sallah da kuma haƙ- da kuma da kuma ku nemi taimakon Allah akan haƙuri da kuma sallah muna fata Allah subhanahu wataala ya ratar da mu ya ba mu haƙuri akan waɗannan abubuwa masu girma guda biyu hukuncin sallah a jumlace hukunci ne wanda yake bayyane a cikin nasusa na shari'a sallah dai ita ce imani sannan ita ce take bambantawa tsakanin mumini da kafiri Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum ay salatakum sannan kuma yake cewa fa fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din idan suka tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakka to sun zan ƴan uwanku a addini kaga wannan ayoyi guda biyu suna nuna ƙarfin imani a dalilin sallah don haka Allah ya farlanta sallah akan al'umma gaba ɗaya sallah farilla ce hukuncinta farilla ce ta aini akan duk wani wanda ya ansa sunan musulunci in dai yana cikin musulunci kuma yana da wato rayuwa yana da iko to sallah ta zan wajibi aini akan shi ma'ana shi karan kan shi ta zan wajibi kan shi akwai dalilai da suke nuna wajibcin sallah akan mutum na farko inda Allah ke cewa wa an aqimu salata wattaqu wannan umarni ne umarni kuma yana zaman wajibi haka yake cewa hafizu ala salawati was salati wusta ku tsare sallah da sallah kuma ta tsakiya kaga wannan umarni ne shi kuma umarni yana zaman wajibi da inda Allah yake cewa wa aqimu salata tarafayn nahar ku tsare da sallah a- a a sasannin rana da sauran ayoyi da suke nuna wato matsayin sallah a cikin addini da hukuncinta ya zo a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Annabi Muhammad ya aiki Mu'az bin Jabal zuwa Yaman yake ce mashi idan sun ka karbi sallar a suka karbi shahada ta Allah shine abun kadaitawa da ibada kuma ni manzo ne to ka faɗa musu annallaha farada alaihim khamsa salawatin fi yawmihim wa lailatihim Allah ya fallanta musu salloli guda biyar kaga kenan wannan dalili ne a sunna da yake nuna fallin far- far- farillar sallah haka nan ya zo a ijma'i cewa sallah farilla ce guda biyar asuba zuhur la'asar maghrib isha ijma'i ya zo a cikin littattafai da yawa daga ciki akwai ibn hazm ya rawaito ijma'i haka nan ibn rushd da sauran malamai ibn taymiya annawawi duka sun hakaito ijma'i akan zaman sallah farilla sai dai akwai kuma wani sashi na sallah wanda ba farilla ba wanda wani bawan Allah ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ya rasulullah menene ne a kaina na musulunci faƙala sallallahu alaihi wasallam khamsa salawatin fil yawmi wal laila faƙala hal alayya ghayruha sai ya ce shin ko akwai wani abu a kaina bayan waɗannan ƙala la sai manzo Allah ce la illa an tatawwa sai idan kayi tatawwi kayi nafila saboda haka nan akwai nafila ta sallah wadda ita nafila tana zaman kamar wani hukunci na abun da ake so ba ta zan dole ba to haka nan a takaice dai sallar farilla Allah ya farlanta ta akan bayi kuma akan duka ɗaiɗaikun su kowa dole ya yi sallah domin sai da imani wato ita sallah sai da imani kuma imani yana cika ne da sallah sannan haƙuri kuma a jumlace shi ma wajibi ne Allah ya yi umarni da a yi haƙuri wurare daban-daban a cikin alkur'ani mai girma kuma ya yi umarni da a jure sannan kuma ya rattaba lada mai yawa akan haƙuri a jumlace dai haƙuri wajibi ne domin Allah subhanahu wataala ya ce ista'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah da haƙuri da sallah yace isbiru wa sabiru ku yi haƙuri kuma ku dage sannan Allah subhanahu wataala ya yi hani daga rashin haƙuri don haka nan umarni akan abu to hani ne akan abun da yake kishiya ne tashi to don haka nan tunda Allah ya yi hani akan rashin haƙuri to kamar ya yi kamar ya yi umarni da a yi haƙuri idan Allah ya yi umarni da a yi haƙuri to kamar ya yi hani akan rashin haƙuri Allah subhanahu wataala ke cewa wala tahinu wala tahzanu kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki kaga wannan Allah ya hana a yi rauni ya hana a yi bakin ciki kenan a yi haƙuri wala tubtilu a'malakum kar ku bata ayyukan kenan a yi haƙuri a cika ta su ayyuka kenan Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum kada ka musu gaggawa ma'ana ka yi haƙuri kenan kuma Allah subhanahu wataala ya rattaba alkhairin duniya da lahira a ƙarƙashin haƙuri don haka nan shi yasa Allah yake cewa inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab sani dai Allah yana cika ma masu lada da haƙuri cikakke da yana cika masu haƙuri da lada cikakka ba tare da hisabi ba inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab sani dai ana cika ma masu haƙuri ladar su cikakka ba tare da kirgawa ba tare da hisabi ba amma wannan a jumlace kenan jumlace haƙuri wajibi ne amma a rarrabe akwai abin da yake haƙuri akan shi wajibi ne akwai abin da haƙuri akan shi mustahabbi ne akwai abin da haƙuri akan shi makaruhi ne akwai abin da haƙuri akan shi sunna ne shi yasa aya ta suratul nahl tana tabbatar muna da cewa akwai lokacin da haƙuri yake zama wajibi akwai lokacin da haƙuri kuma yake zama mustahabbi Allah yake cewa wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin yanzu kaga duk ayoyin da suka wuce na ayi haƙuri duka wajibi ne amma yanzu kaga ga aya tana shiryar da mu akan mu yi haƙuri shi yafi ma'ana idan ba mu yi haƙurin ba babu laifi kenan akwai wani lokacin da haƙurin zai iya zama mustahabbi kamar da aya take nuna mana wa in aqabtum idan za ku rama idan za ku rama fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi to ku yi ramuwa da irin abun da an kai muku na wato na, na gayya idan ba ku iya haƙuri kenan ma'ana idan kuna son ku mai da martani to ku mai daidai da abun da aka baku wala in sabartum in ko kuka yi haƙuri da huwa khairul lisabirin to ya fi zama daidai ya fi dacewa kuma ya fi zama sawaba idan ku yi haƙuri kaga wannan haƙuri mustahabbi ne don haka nan akwai nasusa da suke nuna haƙuri mustahabbi ne akwai nasusa da suke nuna haƙuri wajibi ne don haka nan ya danganta da wuri da kuma lokaci da kuma yanayi muna fata Allah shi ba mu haƙuri ya samu cikin masu haƙuri ya ba mu lada akan haƙuri kuma ya samu cikin masu imani kuma ya samu masu tsayar da sallah da haƙuri akan sallah da kuma mai da hankali akan ibadu gaba ɗaya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk قد فاز من قام الليالي هاجرا دنيا الغرور يتلو الكتاب مرتلا مستشعرا ضيق القبور قد فاز من قام الليالي هاجرا دنيا الغرور يتلو الكتاب مرتلا مستشعرا ضيق القبور وأتيت يا
al'ummar garin Kano kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za a bude katafaren kantin suturin adon zamani mai suna BBT Zara Gallery.
A yanzu haka an bude wannan katafaren kantin wanda yake makare da kayan sakawa iri-iri da suka haɗar da shaddodi da atamfofin zamani material da lace dogayen rigunan mata wato a baya mayafai da sarƙoƙi takalmi da jakunkuna na zamani ga dalla-dallan yajikan maza da na mata domin samun kayayyaki masu kyau da inganci cikin sauki da rahusa ba tare da kaje kasar Dubai ba maza ka garzaya ku garzaya ka tafaran kantin BBT Zara Gallery BBT Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano A tuntuɓi lambar waya sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida domin neman ƙarin bayani.
وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور يا سعد من يمضي على درب الهدى ليث هطور لا ينتمي لا ينحني لا يرتجي غير الغفور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور
shin ko akwai wasu darasa da za mu amfana da su a ƙarƙashin ayar tamu ga dakta magaji falal zarewa بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين wato darussan da suke cikin wannan aya ta 153 fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis sabri was sala inna Allaha ma'as sabirin darussa ne waɗanda suke masu girman gaske domin Allah madaukakin sarki ya dunkule mana dukkan al'amarin da zai iya tasowa dan adam da kuma hanyar da zai bi don magance ta a cikin waɗannan al'amura guda biyu da Allah ya umarce mu da su shine mafi girman darasin wato Allah subhanahu wata'ala ya fara yin bude ayar da kira wanne kiran nan da Allah ya bude da shi Allah madaukakin sarki ya bude ne don ya tabbatar mana ko ya nuna mana irin girma da muhimmancin abin da yake so ya dora mu akan shi yake da shi Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wasu al'amura guda biyu waɗanda ya kirayi bayi da cewa su rika neman taimako da su a cikin dukkan al'amuransu wato Allah yana cewa ku nemi taimako da haƙuri da sallah ga dukkan dukkan wani al'amari na bala'i da zai tunkare ku ku nemi taimako da haƙuri ga dukkan wasu masifu ku zabura ku koma zuwa ga sallah ga dukkan wasu al'amura da suke tunkara ku suke gaban ku malamai suka ce neman taimako da haƙuri ya haɗa duk wani dangi na haƙuri da malamai suka yi bayanin shi haƙuri a bisa da'a ga Allah bayan da zaka ka cimma nasarar da kake nema wajen da'a ka ga Allah da abin da kake nema sakamakon wannan da'ar face sai kayi haƙuri haƙuri a bisa saɓan Allah wato daga gujewa saɓan Allah bayan na za a yi ka iya gujewa saɓan Allah tare da irin abin da kake rayuwa da shi na kewaye da sabo ɗin da irin yadda zuciya musamman al'amaratu bisu take neman ta ingiza mutum zuwa saɓan Allah sai mutum ya yi haƙuri bayan na za a yi mutum ya ci jarabawa akan wasu al'amura waɗanda suke Allah yana jarrabar bayi da su face ta hanyar neman taimako da wato yin haƙuri gaban neman taimakon Allah da yin haƙuri da abin da ya shafi wato kadarori marasa daɗi yana wajabta ya zanto cewa wato bawa ya yarda da wannan kaddara ɗin da zuciyarsa sannan kuma ba zai yi amfani da harshensa wajen furta abubuwan da Allah baya so ba kalmomi waɗanda za su fusata Allah kamar yadda ba zai yi amfani da gabansa wajen aikata abin da zai nuna wa Allah maɗaukakin sarki cewa wannan bawa bai gamsu bai yarda da wannan kaddara ba bal wasu malaman suna ganin cewa abin ma da ake nufi da haƙuri a nan shine yin azumi ma'ana ku nemi taimako da yin azumi saboda azumi shi ma yana taimakawa bawa wajen fita daga cikin wasu matsaloli da za su tunkare shi a rayuwa wannan mutum idan ya ɗauki wannan wato wasici da Allah maɗaukakin sarki ya masa to ƙarshe zai samu al'amuransa wato ya ci nasara a ƙarshen su kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wal asri innal insana lafi khusr dan adam gaba ɗayan shi yana cikin asara amma sai Allah ya lissafo cewa banda waɗanda suka yi imani da kuma waɗanda suke wasici da yin haƙuri haƙuri kuma suke aiki na gari sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innan nasra ma'as sabr duk wata wata nasara da kake nema sawa'un nasara a babin ibada da da'a ga Allah da kauracewa saban Allah nasara a cikin wasu al'amuran ka na rayuwa to suna damfare ne da haƙuri haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana cewa shi mumini al'amarinsa cike yake da mamaki idan wani tashin hankali da rashin jin daɗi ya same shi ya haƙuri sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya hakan ya zanto alkhairi saboda haka wato bawa lallai dole ne ya haƙuri sawa'un a cikin al'amuransa ya nemi taimako da haƙuri har a cikin al'amuransa da suka suka shafi rayuwar yau da kullum da kuma rayuwa da al'umma Allah maɗaukakin sarki yana cewa la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira Allah yace za ku ji cutarwa mai yawa daga mushrikai da mutanen da suke kafin ku waɗanda suke an ba su littafi yahudu da nasara amma sai Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu in kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah Allah ya ce inna zalika min azmi al-umur haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa yana cewa al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas mu'mini da yake cuɗanya da mutane kuma yake hakuri a bisa cuɗanyan nan da yake da mutane manzon Allah ya ce ya fi alheri sama da wanda wato yake ya ja gefe ba zai cuɗanya da mutane ba zai iya hakuri da su ba saboda haka wannan wasici wasici ne mai girma da Allah madaukakin sarki ya mana na neman taimako da hakuri a cikin dukkan al'amuranmu gaba ta biyu da Allah madaukakin sarki ya kiraye mu akan ta ta hanyar neman taimako da ita ita ce sallah Allah yana cewa ku koma zuwa ga sallah a cikin dukkan al'amuranku tare da cewa sallah godiya ce ga Allah kankan da kai ce zuwa gare shi to amma fa sallah ta kunshi wasu al'amura masu girma a rayuwar dan adam sallah alkhairi ce gaba ɗayanta kuma ita ce mafi girman taimako ko abin da dan adam zai nemi taimako da ita a cikin dukkan al'amuransa da suka taso masa na duniya annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya tabbata a cikin hadisai masu yawa barkatai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani al'amari ya tinkaro shi mara daɗi na bacin rai na firgici na tsoro manzon Allah sai ya zabura ya kama sallah mai da Abu Dawuda da Ahmad suka rawaito ana neman taimako da sallah ta hanyar sanyaya ma rai yayin da ta shiga cikin wani bacin rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ju'ilat qurratu aini fi salah an sanya min sanyin ido na a cikin wato yin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ana neman taimako da sallah wajen wato samun hutun zuciya kamar yadda ya zo shi ma a cikin hadisi da manzon Allah yake cewa arihna biha ya bilal zo ka ka tayan mana da sallah ko ma shiga cikin ta mu samu kwanciyar hankali da nutsuwa da jin daɗi haka nan kuma kissar juraij wato ita ma ba za a barta a baya ba a wannan gabar ta hanyar wato abin da yake nuna cewa sallah ana neman taimako da ita wajen fita daga cikin wasu wasu jarabawoyi da wasu manyan al'amura da za su tankari mutum masu barazana da mutuncinsa ko rayuwarsa hadisi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun rawaito cewa wani bawan Allah wanda ba shi da sana'a sai bauta amma mutane suka so su masa sharri aka je aka samu wata mata da wani makiyayi ya mata ciki har ta haihu sannan aka zo aka masa sharri aka ce shi ne ya mata ciki lokacin da aka zo gurinsa da maganar sai ya ce to a dan bashi dama yayi alola ya shiga yi sallah raka'a biyu ya roki ubangiji subhanahu wataala ya gana da Allah fitowarsa ke da wuya ya taba yaron ya ce wane ne babanka Allah ya bawa yaron ikon yin magana ya ce makiyayin dabbobi saboda haka wato sallah tana taimakawa wajen fita daga cikin mawuyacin hali da mutane za su tsinci kansu ko mutum zai tsinci kanshi haka nan wato imamu tabarani Allah madaukakin sarki wato ya je kansa da rahma ya rawaito wani hadisi da yake cewa wata rana Abdullahi dan Abbas yana cikin tafiya sai aka bashi labarin wani daga cikin yan uwansa ya rasu sai ya koma gefe kawai sai ya tada sallah aka tambaye shi ya haka sai ya ce ku ji abin da Allah ya ce bane ista'inu bis sabri was sala kenan dukkan wata masifa da ta tinkaro bawa to sallah tana daga cikin abin da zai nemi taimakon haffafa wa kansa wannan masifar da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana yana sallah kamar yadda hadisi ya tabbata daga sayyidina ali cikin sunan nasa'i da musnad ahmad da asalin hadisin yana bukhari cewa ranar yakin badar manzon Allah kwana yana sallah yana ganawa da Allah madaukakin sarki wanda hakan yayi tasiri wajen cin nasarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karya waɗannan wato kafirai din idan muka koma za mu ga ko sallar tsoro ta yaƙi da aka shar'anta me yasa Allah bai ɗauke ta ba malamai suka ce saboda sallah tana nishaɗantar da zuciya zuciya tana karfafa gabbai tana karawa kuzari tana eh, wato karawa kwarin gwiwa saboda bai bai hana ko kuma bai wato ya bar bayi cewa har ana yaki masu ci gaba da sallah idan muka kalli wato sallar khusuf da ake cewa kisfewar rana da kisfewar wata da istisqa duk salloli ne da ake neman taimako da su wajen yayewar masifu da sauransu hakanan sallah ana neman taimako da ita ta hanyar wato nisanta dukkan wani abin ki da alfasha kamar yadda Allah ya ce inna salata tanha anil fashai wal munkar hakanan ana neman taimako da sallah wajen yaƙa duk wasu miyagun ɗabi'u da waɗanda suke ba nagari ba Allah madaukakin sarki yana cewa innal insana khuliqa halu'an idza massahu ash-sharru jazu'an wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin Allah ya ce dan adam an halicce shi akan handama da babakere sannan kuma da raki idan wani abu mara daɗi ya same shi sannan kuma da rowa idan ya samu alheri amma sai Allah ya togace ya ce sai masu sallah su kadai hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana nusar da mu cewa idan kuka yi mafarki na wani mummunan abu ku yunkura ku tashi ku koma sallah dukkan wannan sai Allah ya rufe da wata babbar fa'ida sai ya ce inna Allah ma'as sabirin domin da hakuri da sallar gaba ɗayan su dangi ne na hakuri sai Allah ya ce to wannan ya tsaya akan waɗannan ku sani Allah yana tare da masu haƙuri Allah yana tare da su ta hanyar taimakon su ta hanyar taimaka musu ta hanyar yaye musu masifar su ta hanyar sa musu natsuwa ta hanyar gusan musu da damuwar su ta hanyar ba su cin nasara da natsuwa a cikin zuciyarsu saboda haka wannan aya wato darasi ne mai girma musamman a cikin wannan lokuta da muke ciki na rashin jin daɗi ta fuskar rashin zaman lafiya ta fuskar faruwar wato dankushewar wato tattalin arziki ta fuskar samun canji a cikin al'amura na rayuwa bayi su nemi taimakon Allah da haƙuri da kuma komawa zuwa ganawa da Ubangiji a yaushe a cikin salloli na farilla da salloli na nafila. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
Masha Allah, a ƙarshen shirin namu na wannan makon duk da cewa insha Allahu a sati mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku ragowar bayanan da suke da alaƙa da wannan ayar tamu. Na tambayi Dr. Gwani Salihu Musa, shin ko akwai wasu hadisai da suke bayani akan haƙuri da kuma sallah?
bismillahir rahmanir rahim godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammadu da kuma sahabbansa da alayensa da wanda suka fita farkin sa zuwa rana ta karshe ƴan uwana masu sauraron wannan shiri mai albarka shirin ilimi cikin ilimi ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau Allah ubangiji ya saki sada mu da ku a cikin tafsiri na aya 153 wanda Allah ubangiji ke faɗa cewa بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين wannan aya mai albarka wanda Allah ubangiji ya mana wasici da yin hakuri da kuma sallah to Allah ubangiji ya mana haka ne saboda ya daga darajar mu da kuma kankare mana zanuban mu to a cikin tafsirin wannan ayar zan yi bayani akan wasu hadisai wanda suke alaka da wannan tafsiri ko kuma da wannan aya mai albarka al-Imam Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirin sa bayan yayi bayani ko ya koro wannan ya koro bayanan sa akan tafsiri na wannan aya sai yake cewa ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ajaban li amril mu'min aw turwaya kuma ajaban lil mu'min la yaqdi Allah lahu qada'an illa kana khayran lahu wa in asabathu sarra aw in asabathu sarra fa shakara fa kana khayran lahu wa in asabathu dharra fa sabara fa kana khayran lahu wato al'amarin mu'mini yana da matukar abin al'ajabi abin mamaki saboda Allah Ubangiji la yaqdi Allahu lahu qada'an Allah Ubangiji baya hukunta ko ya kaddara wani abu ko wani hukunci a kansa illa kana khairan lahu sai ya kasance wannan kaddarar da kuma wannan hukunci abin alkhairi ne a gare shi in asabatu sarra fa shakar idan abin farin ciki ya same shi yayi godiya ga Allah subhanahu wataala to wannan ya zama abin alkhairi a gare shi da abin farin ciki kamar a samu sa kamar da ko kuma ya samu kamar wani abu na na appointment na bangaren aikinsa ko kuma abu na kasuwanci ko na arziki da sauransu wa in asabatu darra fa sabara fa kana khairan lahu idan kuma abun ki abun bakin ciki da ya same shi kuma ya hakuri a kai to shi ma wannan abun alkhairi na gare shi a wata ruwaya kuma har ya karasa cewa wannan abu baya kasancewa sai don da ya zamanto mumini ne to wannan ayar da muka gani da farko to wannan hadisi da muka ambata yana tafsiri ne ko yana bayyana mana irin haƙurin da mumuni ake so yayi akan duk wani abu da ya same shi a nan duniya musamman a wannan yanayi da muke ciki na ganin cewa kunci a rayuwa ko kuma ganin yadda wannan wato ba wato ibtila'i ya zo ga al'umma gaba daya na wannan covid-19 da ake faɗa Allah ubangiji ya yayo mutane gaba daya kuma wannan tafsiri dai na wannan aya Imam Ibn Kathir ya sake kawo wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ake hada cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun salla wato hadisin nan hadisi ne wanda Hudayb bin Ilman ya rawaito ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi sira da amincin Allah sallallahu tabbata gare shi idza hazabahu amrun wato idan wani al'amari ya bakanta masa rai ahzanahu wa hammahu wa ghammahu duk algham ko alham duk ɗaya ne bakin ciki da sauransu duk wani abin bakin ciki da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam to nan da nan zai sa to kun ga wannan hadisin yana nuna mana cewa duk lokacin da mumini Allah ubangiji wato ya jarrabe shi da wani abu na musiba ko wani bala'i da ya same shi to sai koma zuwa ga sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma wani yana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke fassara mana wasu ayoyi da ai aikace wato wannan aya ista'inu bis sabri was salah annabi sallallahu alaihi wasallam idan abin ya same shi nan da nan sai tashi sallah ko da ko wannan sallah ta kasance sallah ce ta farilla ko kuma sallah ce ta nafila Allah ya samu dace kuma akwai wani hadisi da Imam Bukhari ya rawaito shi shi ma da sanadi wanda yake ingantacce anan an cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min musibatin tusibul muslima illa kaffara Allahu biha anhu hatta shauka yashaquha wato babu wata musiba da musiba da za ta samu mumini ko musulmi illa cewa face Allah ubangiji ya kankare masa ya kakkabe masa zunubansa ko da kuwa abin ya kasance wato wato kaya ce mutum ya zamanto ya bai takanta ma'ana ya taka to wannan ma musiba ce ko mun ganganta da muke gani amma Allah ubangiji zai daga masa darajarsa kuma zai kankare masa zunuban a wani ruwaya kuma a wata hadisi kuma wani hadisi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wato inna izamal jazai ma'a izamil bala'i wato girman lada yana tantare yana damfare ne da kuma girman bala'i da musiba da kuma yanayin wato jarabawa da Allah ya mutum wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum wato Allah ubangiji idan ya kaunaci wasu al'umma ko wani mutum ko wasu mutane to zai mutu cewa yana jarraba su da abubuwa daban-daban faman radiya falahu rida wanda ya yarda da wannan to kuma shikenan wannan abin zai kasance zuwa gare shi wato abin alkhairi zai mu gare shi in ya mai da shi abin alkhairi ne wanda kuma ya fushi ya zama ta cewa a bai bai dauki wannan abin kamar wato ibtila'i ne ko jaraba ce daga ubangiji ba to wannan ma abin zai dawo zuwa gare shi ma'ana in alkhairi ne ya zo a gare shi idan kuma sharri ne ya zo a gare shi shi ma imam munziri ne ya rawaito a wata ruwaya kuma la yazalu wato ma yazalu albala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsi نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة وتباب بلائي قوة مصيبة لذات سمومني كو مؤمنة مؤمنة مچي وتو أكرن كنسة كو كما آئنسة ko kuma dukiyarsa wato har ya zama cewa ya ya kai matsayin wato ya sadu ga ubangiji zuwa wato ranar kiyama kenan wato wannan bala'in da ya samun sai yau ga wannan wannan in ka fita daga wannan ka sake shiga wannan bala'i har ya zama cewa mutum ya je lokacin da mutum ya haɗu da ubangijinsa to za ka ga cewa lokacin zai haɗu da ubangijinsa babu wani zunubi a tattare da shi shine hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'a wato duk wani musiba ya san mutum duk wani bala'i da zai same shi yana hakuri akai to haka dai zai har lokacin zai manto ya ge wato ranar kiyama Allah ubangiji wato ya sadda shi to a lokacin kuma Allah ubangiji zai kankare masa zunubansa gaba daya sai ya zamanto cewa wancan bala'i da ya same shi ya zama sababi ya zama sanadi na kankare masa zunubansa gaba daya a wani hadisin kuma shi madina fassara wannan aya ce mai albarka wato annabi sallallahu alaihi ya faɗa cewa man yuridillahu bi khairan yusab minhu wata riwaya kuma yusib minhu wato duk wanda Allah ubangiji ya so shi da alkhairi sawa wannan alkhairi na nan duniya ne ko na lahira ne wato kamar daga daraja da kuma kankare zunubai da manya-manyan zunubai da kananan su kuma ko kuma Allah ubangiji ya daga masa ya kara masa ya danfa wato ladansa na wani aiki da yake yi wato face Allah ubangiji ya ya so ko masa ko kuma kuma ya turo masa abubuwa daban-daban na musiba wani lokacin na rashin lafiya wani lokacin na ciwo wani lokacin na bakin ciki wani lokacin kuma a wasu abubuwa ne masu masa ciwo wanda za su ka samu wani dan uwansa ko kuma su samu wanda yake kusa da shi Allah ubangiji duk zai kawo masa wani abun gaba daya duk ba dan komai ba saboda wato Allah ubangiji na su daga masa darajarsa ya kuma wato faɗaɗa masa wato ladansa ya kuma kankare masa zunubansa don haka wato aka samu daga Ali bin Hussein bin Zain Abidin shi mana Imam Ibn Kathir ne ya kawo tafsirin sai yana cewa wato idan Allah ubangiji ya tattara mutanen farko mutanen farko da na karshe a ranar kiyama kenan sai Allah ubangiji sa ayi kira sai mai kira ya kira wato ya ce aina sabiruna yadkhulul janna ina mun da suka yi hakuri ba dan kawai dan saboda shiga aljanna ina suke wato wannan kiran da za a yi aina sabiruna yadkhulul jannata qabla hisab ina suke dan saboda shiga aljanna kafin ma ayi ne kafin ayi hisabi eh qal sai ya ce fa yaqumu anqum minan nas sai mutane da yawa su taso wanda suke Allah ubangiji jama'a kenan fa tatalaqahumul malaika sai mala'iku sai mutu sun tsaya sun tsare su a gaba su ce musu ila aina bani ya bani adam ina za ku ce ku yayin adam ina za ku je ku fa yaquluna sai su ce musu ila aljanna za mu tafi zuwa janna aljanna fa yaquluna wa qabla alhisab malaiku za su ce musu kuma aljanna ku shiga aljanna kafin ma a ce an yi hisabi qalu na'am sai musu haka ne qalu wa man antum to so ku waye har malaku wuce ku shiga aljanna kafin a ce an ma yi hisabi qalu as-sabirun nu ne masu hakuri qalu wa ma kana sabrukum malaiku sai musu wani in hakuri kai suka ce sai suka qalu sabarna ala ta'atillah mun yi hakuri akan biyayya ga Allah wa sabarna an ma'asiyatillah mun yi hakuri kuma da barin duk wani abu da ya saba wa ubangiji ko mun dadin sa mun bar shi hatta tawaffana Allah hatta wato har zuwa lokacin da Allah ubangiji ya dauki ranmu qalu antum kama qultum sai mala'iku su ce to ku dai kamar yadda kuka faɗa ne tabbas ku ne masu hakurin nan udkhulul janna sai mala'iku su ce musu ku shiga aljanna Allah sa mu dace a takeice wannan hadisai gaba daya suna fassara mana yanda hakuri yake da matukar muhimmanci kuma Allah Ubangiji ya kawo haƙuri da sallah ne saboda ɗaya daga cikin ibadodi da gaske ake bauta Ubangiji shine sallah saboda girmanta shine inna Allah ma'as sabirina Allah Ubangiji yana ta haɗe yana tare da masu haƙuri musamman wanda suka haƙuri akan duk wani bala'i da ya same su a wannan zamani musamman a wannan zamani da muke ciki a wannan yanayi ma da muke ciki wannan musiba da ta samu al'umma gaba ɗaya Allah ya yi mana gaba ɗaya Allah ya sa mu dace wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in mun gode dakta Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana kafin mu karkare shirin namu za mu karɓi wannan sakon
al'ummar garin Kano kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za a bude katafaren kantin suturin adon zamani mai suna BBT Zara Gallery.
A yanzu haka an bude wannan katafaren kantin wanda yake makare da kayan sakawa iri-iri da suka haɗar da shaddodi da atamfofin zamani, material da lace. dogayen rigunan mata wato a baya mayafai da sarƙoƙi takalmi da jakunkuna na zamani ga dalla-dallan yajikan maza da na mata domin samun kayayyaki masu kyau da inganci cikin sauƙi da rahusa ba tare da kaje ƙasar dubai ba maza ka garzaya ku garzaya ka tafaran kantin bbt zara gallery bbt zara gallery na nan a layin plaza kusa da bankin uba kasuwar kantin kwari a cikin garin kano a tuntuɓi lambar waya sifili takwas sifili shida sifili shida biyu ba bakwai biyar bakwai shida domin neman ƙarin bayani.
Alhamdulillah, duba da yanayin lokaci dole mu dakata a nan sai idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa. Inda insha Allahu za mu kawo ƙarshen bayani akan wannan ayar da take bayani akan sallah. Muna addu'a a kodayaushe ga manyan malumanmu tare da fatan Allah ya saka musu da alkhairi bisa irin wannan gudunmuwar da suke bayarwa domin ci gaban addinin Musulunci. Muna kuma addu'a ga Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ɗauki bisa wannan annobar da take addabar duniya ya kare al'ummar musulmai a duk inda suke. Allah muna roƙonka daga kare mana ƙasarmu Najeriya tare da jihar mu ta Kano. Ya Allah ka kare birnin Makka da Madina, ka fitar da wannan cutar daga cikin su tare da sauran biranen duniya baki ɗaya. Amin summa amin. A madadin wanda ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin namu mai albarka. wanda muke masa addu'ar gidan aljanna shi da iyalansa baki ɗaya, tare da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa masa albarka a kasuwancinsa amin summa amin. tare da malama Hadiza Balanti, Asma'u Sadiq Maman Safina da shugaban mu baki daya Ahmad Garzali Yakubu. Ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa ma'assalam.
تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور رمضان مزرعة فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزرعة فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزرعة فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور